Ƙungiyoyin da'awar su hamsin karkashin inuwar kungiyar haɗa kan ƙungiyoyin da'awa ta Najeriya sun bi wasu ƙasashen musulmi na duniya wajen nuna rashin amincewa da kalaman ɓatanci ga annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa. na baya-bayan nan wanda ya ja hankalin musulmi a duniya shine wanda aka alakanta da shugaban kasar faransa na goya baya a ci zarafin annabi muhammadu tsira da aminta allah su tabbata gare shi malam muhammad lawal mai doki shine shugaban kungiyar haɗa kan kungiyoyin da'awa ta najeriya muna amfani da wannan dama domin mu sanar da ku matsayinmu cewa mu al'ummar musulmi ba za mu yadda ba ba za mu karɓa ba ba za mu amince ba ga kowa shire ne ko walaƙanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya laƙa ma musulunci abinda musulunci bai ji ba bai gani ba babu shakka wannan maganganu da shugaba na ƙasar faransa ya goya ma baya har suka kawo waɗannan cece kuce kamar da gangani domin kawo tashin hankali da rashin zama lahiya a ƙasashen al'ummar musulmi da kuma duniya baki daya. Kafin wannan batun na shugaban ƙasar Faransa a Najeriya ma a jihar Kano an samu wani mawaki wanda aka zarga da cin zarafin Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah tabbata gare shi wanda shi ma jawo ce kuce tsakanin al'ummar musulmi. Ko a kwanan nan wata jaruma ta kungiyar fina-finan Kannywood ta fitar da hotunanta ta yarnar gizo waɗanda suka yi sanadiyar yin kalaman ɓatanci ga annabi muhammadu muna kira a kan masu wannan ɗabi'a su tuba kuma su nisanci wannan al'amari idan ana son zama lahiya duk da waɗanda ba musulmi ba marubuta na duniya sun yi rubutu sun rubuta shi ne mutum mahi karimci mahi girma mahi daraja mahi soyuwa mafi al'umma mafi gaskiya mafi aminci a cikin al'umma gaba daya ƙungiyoyin sun yaba wa matasan arewacin najeriya akan kin shiga zanga-zangar da takwarorinsu na kudu suka gudanar na yan sars waɗanda suka yi sanadiyar asarar rayuka da kuma wawushe kayayyakin hukuma da na al'umma wa wasa dukiyar al'umma haramun ce musulunci bai yarda da ita ba kuma mun tsaya akan nan ba mu yarda da ita ba kuma wanda sun kai sun ci haram kuma su gaugauta mai da dukiyar al'umma wadda sun ɗauka saboda haka muna kira ga waɗannan matasa su ƙara ƙaimi wajen ilimi da haɗin kai a cikin al'umma da kuma ƙarfafa wannan al'umma tamu haka ma sun jinjina nawa ƙoƙari mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar akan haɗa kan musulmin najeriya tsawon shekaru goma sha hudu da ya yi yana khalifan shehu usmanu dan fodiyo muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya